قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ya kai wannan manzo ka ce wa mushrikan da suke tambayar ka ka kawo musu ayoyi ku yi imani menene a cikin sammai da ƙasai na dalilai masu tabbatar da kaɗaituwar Allah da ikonsa kuma amfanin mai saukar da ayoyi da hujjoji da manzanni zai yi ga mutanen da ba su da shirin su yi imani saboda zarcewarsu akan kafirci